Rahoton na kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch da ya bayyana cewa abin da ya faru ya nuna ma kowa a fili ƙarya hure take fa ba ta 'ya'ya. domin kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa a kan kashe-kashen da aka yi na fararen hula a lokacin zanga-zangar ta NSAS da kansa ne ya karyata kansa duk da dagewar da gwamnatin ta yi a kan wannan batu da ake ci gaba da yama didi a kansa. Human Rights Watch ta ce rahoton da gwamnatin ta fitar mai shafi 309 ya da matsayinta ne. Aneta Ewang ita ce jami'a mai bincike a kungiyar ta Human Rights Watch. We are showing our excitement for... Ta ce muna nuna farin cikinmu a game da wannan rahoto wanda ya tabbatar da binciken da tun farko muka yi. amma abin da ya faru alamu ne na nasara da ya nuna lallai hukumomi in an ba su dama za su iya gudanar da aikin su a tarayyar najeriya kuma za su iya samar da rahoton da zai tsage gaskiya kamar yadda ya faru a yanzu saboda haka muna baiwa hukumomi kwarin gwiwa su yi abin da ya dace a aiwatar da shawarwarin da aka bayar ta yadda za a yi gaskiya a bar kau da kai wajen hukunta masu laifi tare da kare haƙoƙin jama'a more respect for, for human rights. Rahoton dai ya nuna cewa shure-shure baya hana mutuwa. Rahoton dai ya nuna cewa shure-shure baya hana mutuwa bisa ga yadda gwamnatin Najeriya ta dage. Da cewa babu abin da ya faru a lokacin da aka farma masu zanga-zangar, wanda 'yan sanda da sojoji dukkaninsu suka kawar da kai suna cewa ba su yi komai ba. Wannan ya sanya Malam Awal Musa Rafsanjani na kungiyar Sisilak a Najeriya. bayyana yadda yake kallon ɗaukacin al'amarin. To wannan ina ɗaya daga cikin alamu na cewa ba ta yadda za ka ɓoye gaskiya. Duk yadda kai ƙoƙari ka ga cewa ka tankwaye gaskiya to gaskiyar nan fa inda gaskiyar ce to sai ta fito fa. To abin da ya faru kenan su da kansu idan aka bi waɗannan shawarwari za a iya kawo a ƙarshen rashin gaskiya da adalci da cin zali da cin zarafi na 'yan ƙasa waɗanda wasu jami'an tsaro Um, ake sa su yi ko kuma suke yi ko da yake kama daga ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a na Najeriya da ma na ƙasashen waje murna ce har ciki akan gano gaskiyar lamarin amma ga barista mai nasarar umar masani a fannin tsarin mulki a tarayyar Najeriya ya ce fa akwai sauran aiki a gaba duk abun da yake a takarda to ba abu ne da za a iya karyatawa ba ah, abun da ya kamata gwamnati ta yi shine ta fito ta bayanin cewa ah, ba da izinin ta aka fitar da wannan ba duk abun da yake a takarda to ba abu ne da za a iya karyatawa ba don kwamiti ya tsaya ya yi aiki ya fito da sakamakon rahoto to akwai bukatar gwamnati ta tsaya ta zauna ta da abin da ake kira white paper wato madogara ko kuma matsaya ta karshe ta gwamnati an yi a zargi ne akan hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sanda ba ƙarƙashin hurumin gwamnatin jihohi take ba ƙarƙashin tarayya take jihohi ko an kafa sun fito da sakamakon wannan bincike ba za su iya aiwatar da shi ba dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana sa ido don ganin abin da gwamnatin jihar Legas za ta yi da sakamakon rahoton domin hukunta waɗanda ake zargi da aikata ba daidai ba kama daga 'yan sanda da sojoji da an sani a zahiri gwamnatin jihar Legas ba ta da iko a kansu. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.